shirinmu na mata. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin. Ya suna malamar. Fatima Sa'idu. Wace irin Ina sai da kayan yara ribon socks takalma. Duka ina sayarwa in dai na yara ne. muna batun shekara nawa da fara wannan sana'a. Zan yi shekara tara kenan. Tun saboda tun kafin in yi aure. Eh. nake sana'ar ina aiki eh na gama boko ina ma aiki ina titin sannan na yi nce na gama eh. ina aiki to ba a nan nake yan um, kaduna state ce to aure sai ya kawo ni nan hmm. to da na zo nan na nemi aikin ban samu ba kawai sai na kama sana'a kika kama sana'a wani irin alfanu ake samu a gaskiya akwai amfani a ciki sosai dan na yi abubuwa da yawa hmm. akwai albarka a ciki sosai don mahaifiyata ne malayya da sallah na sai abubuwa kayan jin daɗi na more rayuwa hmm. ba ma sai na saurari babansa ba inda bai fi karfi na bani ina yi a ina ke saro kayan ba wani wuri bane mai nisa nan ne nasarawa akwai mutumin da nake zuwa ya bani hmm. tsarin su su kuma su ribam din hmm. ina zuwa kaduna a cecemiya sai a taho min da su wani sa'in ma har lagos in na bada za a taho min da su to ina batun bashi a gaskiya fa wannan sai dai ka yi haƙuri dan ko yanzu ma ina bi na karɓa ba a biya eh gaskiya ba a biya sai in Allah ya daura ka akan wani wasu ba kuɗi hmm. dole ka yi haƙuri kana zaune za ki ga an zo gida an kawo maka hmm. an kawo maka hmm. sai kawo ba wani kuma ba yi da shi wani kuma zai zo gida ya kawo maka wani kuma ya tafi kenan wani ma mantawa nake yi da shi dan har Aminu Kano ma in naje je shi ma ina badawa asibiti kenan eh asibitin malam aminu kano da yake can nake zuwa eh, yara in ba lafiya mm, eh. mm, in na je da yara haka in suka gani hastan bin da allah ina na siyarin ce ni nake siyarwa hmm. sai ki gani ni ma an siya a wuri ai ina da buri da yawa balle akan sana'an nan inda allah ya sa albarka a cikinta ina son sana'a sosai ina son aikin amma kuma sana'an ma akwai daɗi kuma wannan ɗin aikin shi kuma kin ga saboda bai samu ba sai na kama sana'ar amma inda zan samu aikin ina aikin ma ina sana'ar nan yan fawa din nan ma na je na cike shi yanzu gaskiya wanda ya iri da koyin wannan sana'ar zai ji daɗi sosai ina kira ga yan uwana mata masu dinga zama a gida ba haka kana ma gyara yaran ka haka kin gani ba gashi yanzu kin yi magana ba jikin yaron kamar aka gani sai a tambaya a ina kake wannan in ka ce kai kake sai da kin gani da daɗi inda muka ba za ki ga an yi magana an ce da Allah ina yake sai da kayan na yaran nan tsaf sai in ce ni nake siyarwa to mata ma ina suna gyara yaran su za a gani a jikin su <laughs> Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya